alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta juma'a safiyar goma sha takwas da watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara bakwai, wanda ya dace da shida ga watan biyu miladiya shida. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu tsaron lokaci mun sake halartar wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar a sheik a doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan a shirahullahu ta'ala wa ra'ahu yau kuma ita ce zamanmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka a yau za mu shiga bahasi na biyu a fasali na farko shine abin da ya shafi a shirk ce a wannan fasali zai magana akan ashirku an anwa'uhu zai magana akan shirka abinda kuma zai tattauna akai shine zai mana bayanin menene shirka <clears throat> sa'annan kuma zai mana bayanin nau'ukan shirka cewa shirka ba nau'i ɗaya ba ne nau'uka ne mabambanta amma duk da cewa dukansu sunansu shirka amma yadda ake su sun bambanta malaike ta'rifuhu ta'rifin bayanin menene shirka يشيء الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته والغالب الإشراق في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة قالت الشرك أبن دعيك الكراء دع الشرك يتي هو جعل شريك لله شين سنيا أبوك تاريا مع الله الله تعالى في ربوبيته وإلهيته abin da ya shafi rububiyar Allah da abin da ya shafi bautan Allah wanda ya shafi rububiya, kamar mutum ya yarda cewa akwai wani wanda yake iya bayarwa ko yake iya hanawa bayan Allah maɗaukakin sarki ya ga cewa akwai wanda ke iya ba da lafiya ko sa cuta in banda Allah yadda cewa akwai wanda yake iya azurtawa ko talautawa ko ba da haihuwa ko hana haihuwa ko saukar da ruwan sama ko tsayar da ruwan sama ko canza yanayi daga yanayin da ake ciki zuwa wani yanayi yayi yadda a zuciyar cewa akwai wani wanda yake hakan ba Allah ba to wannan shirka ne haka abin da ya shafi uluhiyarsa wani abu na ibada ya sarrafa shi ma wani wanda ba Allah ba shi ma ce wal ghalibu al ishraku fi fil uluhiyya yace duk da cewa mafi yawa galibi mafi yawan masu shirka saboda kashi saba'in ko tamanin mushrikin mushrikai ga suna shirka ne abin da ya shafi uluhiyar Allah menene wannan yace bi an yad'u ma Allah ghayrahu shine in mutum ya tashi addu'a sai ya kira ya roki wani tare da Allah kaga addu'a ibada ce to ne tashi sai ya roƙi wani abinda ko ba a roƙon kowa sai Allah sai roƙa a wajen wani sawa'un wannan din yana nan a halarci ko baya nan yana raye ko ya mutu an gani yace aw yusarrifa lahu shay'an min anwa'il ibada ko ya sarrafa ma wani wanda ba Allah ba wani abu daga cikin nau'ukan ibada sallah ana yi ne don Allah shi sai ya yi don ya burge wani misali karatu ana yi ne don Allah don neman yardan Allah shi kuma yi ne da wata manufa ta daban don wani ya ce ka zabihi ko yanka ana yanka ne don neman yardan Allah ko sai kai don wani ya ce ka yi ka samu wani sa'a misali ko kai yanka da wata sifa irin sifan da wani ya ce ka yanka saɓanin sifan da Allah ce ka yanka ko a ce mutum ya yanka ta wuya ko a ce yanka a tsaye ko a ce yanka dabban na kallon yamma ko a ce ya haƙa rami yana yankawa ya tura cikin rami ko a ce ya yanka amma kar ya ɗaure ya bata ta wulƙul-wulƙul har ta mutu kuma kare ta naman kawai yanka ya bar shi a wurin ko a siffanta mishi ma wata siffa ce ta musamman in ba ita ba kare yanka wata haka duk wannan yanka ne na wani Allah to wannan yana cikin shirka wan nazari ko bakance ana bakance ne da Allah ce Allah in ya mun kaza zan yi kaza kai sai kai bakantan da wani wani ne in ya maka kaza wal khawfi da tsoro babu wanda ake tsoron sa irin tsoron da ake ma Allah yace kana tsoron wani tsoron da ake ma Allah madaukakin sarki war raja'i kana fatan a wajen wani irin fatan da ake ma Allah wal mahabbati ya zama kana son wani irin san da ake ma Allah duk wannan sarrafa nau'ukan ibada ne zuwa ga wani Allah to duka wannan in mutum yayi yayi shirka yayi shirka inda ga malam zai yi mana bayanin anwa nau'ukan za mu ga wani nau'in shirka ne a cikin waɗannan gaba da zai rarrabe mana malai ce wa shirku a'zamu dhunubi yace shirka kuma shine mafi girman zunubi babu wani zunubi da ya kai shirka girma babu wani zunubi da ya kai shirka girma malai ce wa zalika li umurin yace shirka ya zama mafi girman zunubi ne saboda wasu dalilai saboda wasu al'amura da suke kewaye da shirka shi yasa ya zama babu wani zunubi da ya kai shirka girma menene waɗannan abubuwan sai ce na farko zai fara lissafa mana dalilan da suka sa shirka ya fi kowane zunubi girma yace dalili na farko li'annahu tashbihun lil makhluqi bil khaliqi fi khasa'ikul ilahiyyati yace saboda shirka kwatanta ko kamanta abun halitta ne da shi Allah mai halitta abinda Allah ke yi sai kai da wani zai yi ko abinda ake ma wa Allah sai kai ma wani wanda ba Allah ba ka kai kokarin kamanta Allah da bayinsa kai kokarin kamanta Allah da bayinsa a abubuwan da suka ke Allah shi kadai yace kaman ashraka ma'a Allah ahadan faqad shabbahahu bihi duk wanda ya haɗa Allah da wani kowaye ko haƙiƙa ya kamanta Allah da wannan din malaka wa hada a'zamu dhulm wannan kuma shine mafi girman zalunci mafi girman zalunci kuma dama zalunci shine ka ɗauki abu ka ije shi a inda bai dace ba ku Malik ya ƙwala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin sautu Luqman Allah ta inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne mai girma zalunci ne mai girma Malik ya wa zulmu kuma aka ce zalunci huwa wada'u shay fi ghairi mawdi'ihi shine sanya abu a bugiran da ba nashi ba inda bai cancanta ba inda bai cancanta a sanya shi ba sai ka sanya shi shine ka yi zalunci to lokacin da ka bauta wa wani wanda ba Allah ba ka ba shi abin da bai cancanta ba ka kai zalunci an fahimta ku malaka fa man abada ghayra Allah faqad wada'a al-ibadata fi ghayri mawdi'iha shi har saboda haka duk wanda ya bauta wani wanda ba Allah ba to ya sanya ibada a gurin da bata cancanta a sanya ta ba wa sarrafaha li ghairi kuma ya sarrafa wannan ibadan ga wanda bai da haƙƙin a sarrafa zuwa gare shi cewa zalika a'zamu dhul wannan shine mafi girman zalunci ce wannan al'amari na farko kenan da ke nuna cewa shirka ita ce mafi girman zunubi na biyu yace dalili na biyu yace inna Allaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa shirka shine mafi girman zunubi shine Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa baya gafarta ma wanda bai tuba ba ya mutu yana mushriki Allah ba zai taba yafe mishi Allah ba zai taba yafe mishi Kala ce, Kala Allah ta'ala, Allah ya faɗa cin sautun nisa’i, aya ta arba’in da takwas, Allah ce, Inna Allah la ya zuru an yi shirata duhu, wa ya zuru ma duna zali kaliman ya sha. Allah baya gafartawa in aka yi shirka da shi, amma yana gafarta abin da bai kai wannan ba liman ya sha’u ga wanda ya ga dama. In kai shirka ga Allah, Allah maɗaukakin sarki ba zai yafe ba, Allah ba zai yafe ba, amma laifin da bai kai shirka ba, to wannan Allah maɗaukakin sarki yana yafe ma wanda ya ga dama, shi ma ba kowa ba, wanda Allah ya ga daman ya yafe mishi, shi yake yafe mishi. Ya ce, kaga dalili na biyu a ce ga wani laifi da Allah ya riga ya declaring cewa duk wanda ya mutu yana aikata ba zai yafe mishi ba lalle wannan laifin ya girmama so da Allah ta shine ghafurur rahim shine ghaffarun liman taba ko kama kuma duk da aka yi declaring wani laifi ya ce ba zai yafe ba wanda ya mutu yana yi lalle wannan yake nuna cewa laifin ya girmama dalili na uku malai saboda إن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك cewa lallai Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu cewa lallai ya haramta aljanna ga wanda ya zama mushriki duk wanda ya mutu yana mushriki Allah ya haramta masa aljanna haramun ne ya shiga aljanna wa annahu khalidun muqallidun fi nari jahannam kuma Allah ya tabbata cewa lallai shi wanda ya mutu yana shirka mai dawwama ne dawwama na dindindin a cikin wutan jahannama ba ranar da zai fita. Malik ce kwana ta'ala Allah ya fara cikin sautin ma'ida man yi billahi ta kwade harrama jannata wa na wa malin na min ansa. Allah ce innahu lallai yadda al'amarin yake man yushrik billah duk wanda ya shirka ga Allah faqad harrama Allahu Alayhi aljanna to tabbas haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna aljanna haramun ne ya shiga wa ma'wahu nar makomansa ita ce wuta wa malin zalimina min ansar kuma lalle azzalimai ba su da wani wanda zai taimake su a filin alkiyama a wannan shi ma dalili ne da ke nuna cewa lallai shirka shine mafi girman zunubi da Allah ya haramta ma ma'abocin wannan aikin shiga aljanna kuma ya tabbatar da cewa zai shiga wuta zai dawoma a ciki abu na duk ne ce inna shirka buku jami'al a'mali shi daga cikin abin da ke nuna cewa shirka shine wata girman zunubi shine shirka yana rusa dukkan aikin mutum ko shekara dubu kai kana aikin alkhairi kana tara lada daga ran da kai shirka gaba ɗaya zai koma zero komai zai lalace komai zai rushe in ka tuba kuma ka fara daga one me dalilin malaki ga Allah ya fara cikin suratul an'am Allah ya lissafa annabawan shi nagartattu guda goma sha takwas wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima na qaumihi narfa'u darajatin man sha. har zuwa ƙarshe ya lissafa annabawa wa kullan faddalna ala alalamin wa kullan haka Allah ya tayyaba su ya girmama annabawan ya yabe su a ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki sai faɗi wata magana sai ce walau ashraku la hadita anhum ma kanu ya'malun da sun yi shirka ko da so ne Allah ce da duk abin da suka aikata din nan da ya rushe gaba da annabawa ne hmm? tun daga annabi Ibrahim Allah ya fashi ya fara faɗa wa na a tainaha don bayan da Allah ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn bayan ya gama kusan annabi Ibrahim ne bayan an gama Allah ya ce wa na a tainaha Ibrahim ala qaumi ce wannan ne da hujja da dalilai da muka ba Ibrahim yi amfani da shi akan mutanensu to nan sai aka gangaro 'ya'yan shi haka aka rinka lissafowa ishaq yaqub yunus yunus ilyas zakariya yahya ayyub duka Allah ya lissafa duka annabawa na Musa Isa duka sai da Allah ya lissafa sai da Allah ya lissafa annabawa da manzanni takwas. kowanne kuma Allah ya faɗa a ƙarshe sai ya faɗo na kalma na yabo wa kullan min as-salihin wa kullan faddalna 'ala al-alamin wa sai da Allah ya gane faɗan magana na yabo da jinjinawa a kansu amma kuma a ƙarshe a ƙarshe sai Allah ce walau ashraku da sun yi shirka Allah ce la hadita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suke aikatawa da ya rushe da ya lalace yanzu kai sai ka dora a kanka kai to kai wane ne in annabawa ne Allah ya faɗa musu wannan to waye kai waye kai ba karka yadda ka yi shirka karka yadda ka yi shirka wannan aya ta farko ke aya ta biyu aya ta 65 cikin sautin zumar haga wancan ayan Allah maɗaukakin sarki bai kira bai ambaci annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam a cikin sautin zumar Allah ya magana da annabi Muhammad da kai shi kai tsaye Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين التي ولقد أوحي إليك حقيقة تبت مني وهي زوى غريكا أني محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك ومي وهي زوى غوأن لستقباتيكا annabawa da manzanni su ma mun musu من mun sanar da su menene muka sanar da su gashi inda za ka yi shirka ko so ɗaya la yahbatanna amaluk da wallahi tabbas hakika dukkan aikinka sai ya rushe sai ya lalace wala takunanna min al kuma wallahi tabbas hakika da ka zama daga cikin wanda suka fi kowa hasara haga nan da Allah madaukake sarki zai magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanda Allah ya rantsuwa guda biyar rantsuwa biyar Allah yi la in ashraka lamun inna lamul qasami la yahbatanna lamun din qasami ne nunu tawkid shi ma yana matsayin rantsuwa ne wala takunanna lamun din na rantsuwa ne nunu tawkid shi ma rantsuwa ne sai da Allah ya rantsuwa biyar kafi ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inda zai shirka da duk aiki da ya rushe mun gane kaka shirka ba karamin bala'i ba ba karamin bala'i ba shi yasa duk annabin da Allah ya aiko abin da yake fara ce su gargadi mutane da gare shine shirka so dan aka bar shirka kowa ma zai zauna lafiya duk sauran zunubi masu sauki ne kuma ga kalli mafi yawan zunuban ma za a ga shekar su suke sabauto su in an ce ne bai sallah in ka kasa kashi ɗari kashi saba'in wani boka ne hana yi sallah in an ce wani ɗan luwaɗi ne kashi saba'in tasa'in da tara wani boka ne ya sake luwaɗi kawai da ya samu duniya in an ce wani mazanaci ne akwai sa'a da ya samu da wani boka da zai rinka cin canya zuciyar 'yan mata da shi sai dai ya zana da su misali kawai samu kuɗin da zai zana da shi sai haka sauran laifuka za ga kusan duka suna da alaƙa da shi shirkan da za a ana daina shirkan za ga an magance kashi saba'in na sauran laifuka kuma Allah ta shirya da mu dalili na jiyar wala ce da yasa shirka ya zama shine mafi girman zunubi yace innal mushrika halalud dami wal mal yace wanda ya zama mushriki tuburan to jininsa da dukiyansa duka sun halatta ya halatta jininsa ya halatta dukiyansa amun yi wannan bayanin ran laraba ku cewa dama shi wanda ya zama boka musiriki. dama a musulunci hukunci shine hukuncin kisa ko ba a ba neman tuban shi sai dai in ya tuba kafin a zo hukuncin misali sai aka ce ai awa ne yi shi ma shekara biyu da suka wuce boka ne amma tun lokacin ya daina to wannan wani abu ne da mu. amma an riga an kama shi to ya je tuba a lahira amma a duniya kan an kashe shi kuma iyalan shi da matan shi da ƴaƴan shi ba za su gadon shi ba saboda arme ne iri a kwace dukiyar a kai baitul mal saboda arme ne riddaje ne ba musulmi ne, ba musulmi ne. ko babu gado tsakanin arme da musulmi an gane ka duk wanda ya zama mushiriki to jininsa da dukiyarsa sun halatta amma ba sun halatta mun da kai bane sun halatta ma hukuma ne ba mu gani ba yawwa ba nufin cewa ko yan anguwa ko su tashi je su kama wani boka kawai tun da sun san wannan dan duba ne wannan dan tsubbu ne wannan kawai su je su kashe shi a wannan hukunci ne da shari'a ya dora shi akan akan hukuma da gwamnati malai ko Allah madaukakin sarki ya fara cikin suratul tauba aya ta biyar Allah ta faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad Allah ta fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata faqallu sabilahum inna Allah ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ce faqtulul mushrikeena ku yaƙi mushrikai haitu wajadtumuhum a duk inda kuwa gansu a duk inda kuwa gansu ko mun san a kaida a kira musulunci da ba a yaƙi sai da shugaba sai da izinin shugaba sai da izinin gwamnati ita take tsara suwaye sojoji suwaye commander suwaye platoon commander suwaye jawa commander ta tsara ta ba da tuta duk sai a fita yaƙi ko ba haka kuma gwamnati take declaring warning wanted dead or alive zan suke da ikon irin wannan declaration wanda ba da umarni ma gwamnatin wanda ta yadda ita musulma ce cewa duk inda aka ga mushriki a kashe shi wa kudurum Allah ce ku kama su wahsuruhum ku tsare su ku sanya musu takunkumi ku hana su sakat ku hana su walwala wa qudu lahum kullu marsad ku musu kofar rago a duk inda kuwa ga za su iya gibtawa a samu wani yi musu kwantan bauna ya zanto ba su da walawa ba su da ikon zuwa ko'ina dole ko su tuba su bar shirkan ko kuma a kashe su ko su bar muku garinku ko su bar muku ƙasanku an gani shi ga wannan ayar bayan ya halatta jininsu da dukiyarsu kuma ya halatta a ƙuntata musu rayuwa ya zama rayuwar su kunci kila ba a garin ku yake ba kuma kila kasuwa yana garin ku ne wajen ɗiba ruwan sha da kaza yana garin ku ne sai ku ce to ba mu kar wani boka ko rike shigo mana gari a ga da zai rayu ba abinci ba kayan sawa ba ruwan sha ba kaza ba kaza ko ya tuba zai daina bokanci ko kuma ya mutu da yunwa kuma duk wanda muka san yana siya ya siyar mishi ne shi ma za mu daina siyar mishi kaga wa suruhum kenan wa qu'udu lahum kullu marqadin an gane Nabiyyu wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace umirtu an uqatila an-nasa an umurce ni da in yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illa Allah har sai sun ce babu abun bauta bisa cancanta sai Allah ce fa idza qaluha idan suka faɗi wannan kalman suka yadda da wannan kalman afamu minni dima'ahum to an katange ni daga jinannakinsu wa amwalahum an katange ni daga dukiyoyinsu illa bi haqqiha ko da haƙƙin dukiyan ko da haƙƙin jin wanda ya zama ba mushirki ba ya da ya bauta wa Allah shi kadai babu abokin tarayya to ba za a zubda jininsa ba ba za a kwace dukiyarsa ba sai da haƙƙi ila ya kace wani to dole a kashe shi ila ya cire ma wani hannu dole a cire masa hannu ya cire ma wani kafa dole a cire masa kafa to lokacin ba da zakka yi dole ba da zakka ya ci dukiyar wani da ƙarfi dole a kwace ma wannan haƙƙin shi a bashi kaga illa bi haƙƙi hadin kenan an gane ku illa bi haqqiha ya ga wannan hadisi shi ma yana nuna cewa lallai wanda ya zama mushriki ba shi da rabo a cikin addinin musulunci dalili na shida da yake nuna cewa shirka shine mafi girman zunubi mala yake so da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa hakan da bakinsa inna shirka akbarul kaba'i lallai shirka shine mafi girman kaba'i duk wani manyan laifuffuka to shirka shine babansu ba wa'a bane ba shi ba bane hmm. an gane ko ba ma babban wa'a bane shi ba bane shi shirka ba ne, duk wani babban laifi to shirka ba bane shi me yasa malai faɗi wannan yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa yake cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri manzon Allah sallallahu alaihi yake masa habbansa shin ba zan sanar da ku in ba ku labari in sanar da ku menene mafi girman zunubi ba sahabbai suka ce kulna bala ya rasulullah ya ce Allah ka sanar da mu muna so mu sani qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi girman zunubi al ishraku billahi wa uquqil walidaini yace shirka ga Allah shine number one abin da ke biyo bayan shi kuma shine kunta ma iyaye rashin biyayya rashin ladabi rashin sanya musu farin ciki da walwala shi yake biyo bayan shirka an gane ya dole da duk wanda baya ma iyayensa biyayya a yana sa cikin kunci ne da damuwa kunci na zuciya da damuwa sa Allah ya kashi da uku ta musu da sa su cikin kunci da damuwa to kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarihatan ya bayyana cewa mafi girman zunubi shine shirka shine shirka in ma duka wancan baka fahimta ba baka ce ai to babu inda kun ce shine amma duka ayoyin da hadisan ba inda yake shine mafi girma to dai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa shine mafi girma babu wani zunubi da ya kai shi girma to waɗannan su ne dalilai guda shida da malam ya kawo da suke nuna cewa kowanne kuma inda za a taƙaita a kan shi shi kaɗai ya isa ya nuna maka cewa shirka shine mafi girman zunubi an gane ku kuma malam ya kawo maganan ah, shekul islam asani ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala da ya littafin sa al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi na ƙara bayani fito da bayanin cewa shirka shine mafi girman zunubi amma za mu zai zama insha Allah ta'ala abinda za mu yi karatu a kai a zama ta gaba abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad.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 as astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa